ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة مجلسي نقوم شاهدو أتكم مجالس من تفسير القرآن da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi muna cikin suratul mu'minun yau sha hudu ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da daya wadda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun na'am ولقد خلقنا الإنسان نعم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إن أنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حقيقة lallai mun halicci mutum daga tataccen daga tataccen tabo wato abinda aka tato shi daga cikin tabo shine asalin halittar kakanmu annabi adam Allah ya rantse kuma ya yi takidi ya ƙarfafa cewa hakika ya halicci mutum daga wannan saboda abu ne wanda yake a mutum bai sani ba sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi na wahayi sabanin abin da ake faɗa na 'yan evolution na kan cewa mutum a wato a tatsawuri ya yi wato a ci gaba ne na halittarsa daga jinsin halittar birai har ya zo ya zamanto yana daɗa ƙara gogewa yana daɗa ƙara ci gaba yana daɗa ƙara a halittarsa tana daɗa ƙara kyautata har ya zamanto a yadda yake na ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da asalin ɗan adam halitta ne Allah ya halicce shi min sulalatin as-sulala shine wato abin da yake an tace an tsakuro hulasar abu abin da aka tato shi daga cikin abu ana cewa mutum yana ana cewa salla saif salaltu saif idan na zare idan ka zare takobi daga takobi daga cikin kubansa daga gidansa ka zare shi wato ka tato shi to haka ne sulala din wato Allah ya ya tato dan adam tacewa Allah ya tace dan adam daga halittar daga tabo kuma taban nan Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da sifofi daban-daban a wani waje ya ce masa tinun lazib tabo wanda yake mai haɗewa da juna wato mai danko hmm? wani waje kuma ya ce masa salsal taɓo wanda yake mai amo wato busasshe wanda yake yake ƙara hmm? min hama'in masnun daga baƙin yumbu wanda yake mai wari hmm? duk wannan sifa ce na yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci asalin ɗan adam daga ƙasa ya halicce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara wannan bayani a cikin hadisin da tirmidhi da abu dawud suka ruwaito na abu musa al-ash'ari cewa Allah madaukakin sa inna Allah khalaqa adam min qabdatin qabadaha min jami'i anha'il ard min jami'il ard wato Allah madaukakin sarki ya halici annabi adam daga danka wanda ya dankaci wanda ya danke ta daga dukkan juzu'ai dukkan bangarori na ƙasa ja'a banu adam ala qadri al-ard sai yan adam suka zo a gwargwadon ƙasa minhum al-ahmar wal abyad wal asfad daga cikin su akwai ja akwai fari akwai baki akwai akwai wa ghairi zalik da wanda yake tsakanin wannan wal khabithu wat tayyib da kyakkyawa da wanda yake kuma mummuna da asahal mai saukin ɗabi'a wal hazin da wanda yake mai tsorin ɗabi'a kamar yadda dai ƙasa take to haka Allah wanda yake nuna asalin halittar mu daga ƙasa muke haka Allah ya yi mu wato abin da zai fassara abin da kake gani na irin sabanin launin 'yan adam to daga irin launin kasar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci kakansu ne haka sabanin irin halayensu daga ɗabi'ar irin kasar da Allah maɗaukakin sarki ya mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tajidun nasa ma'adi kana samun mutane kamar wato kuzani kamar ma'adani kowane haka idan ka haɗa ƙasa kana neman ma'adani za ka samu wani wanda yake kyakkyawa za ka samu wani wanda yake mara kyau to mutane haka suke a wajen halinsu to sai dai addini shine yake tahzibi shine yake gyara hali ya zamanto ya kai mutane ya zuwa ga mustawa matsayi wanda yake guda ɗaya na makarimul akhlaq na kyawawan ɗabi'u amma a cikin a waɗansu wanda Allah ya musu da shan kyakkyawar ɗabi'a daga irin ƙasar da ya musu sai ka ga Allah ya yi su masu saukin hali ne wani mutum sai ka same shi sahal hmm, mai saukin hali hmm, saboda haka saukin hali zai masa sauki samun saukin ɗabi'a za ta masa sauki wani kuma sai ka same shi mai tsaurin hali ne saboda haka samun saukin hali zai masa wahala sai ya yi gwagwarmaya sosai to wannan shi ne asalin halittar ɗan adam Allah ya ambaci wannan aya bayan faɗan sifofin muminai domin ya yi intikali da mu ya zuwa ga tauhidi dalilan tauhidi abinda zai nuna kudurar Allah akan halitta wanda yake ita ce ta sanya shi yake sanya yake shi ita ce ta sanya shi ya cancanci shi kadai za a bauta ma kuma a kadaita shi da bauta jalla wa ala yace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi dugon ruwa a cikin wuri wanda yake tabbatacce matabbaci shine a cikin mahaifa nan Allah maɗaukakin sarki bai ce ya halicce shi nutfatan ba sai ce ya sanya shi ishara ya zuwa ga wato yanda halittar jinsin yadda halittar zurriya dan adam suke naslahu sun maji a alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wato Allah ya halicci ya fara halittar dan adam daga tataccen tabo sannan ya sanya zurriyarsa daga tataccen ruwa wanda yake wulakantacce shine ruwan ruwa wanda yake na maniyi nan sai Allah ya ce maja alnahu nutfa sannan muka sanya shi shi dan adam shi al'insan muka sanya shi ya zamanto ɗugu wato a nutfa shine kamar yadda magani a tafsirin suratul hajj sauran ruwa da yake raguwa a cikin kofi ɗan ƙanƙani wato ragowar ruwa shine ishara ya zuwa ga ruwan maniyi da kuma abin da yake fitowa daga cikin mahaifiyar daga cikin na kwan ita uwa wanda shine zai haɗu da ruwan maniyi ɗin a cikin mahaifa wato muka sanya shi ɗigon ruwa a wuri wanda yake makinin tabbatacce wato babu abin da zai gusar da shi wato a ita mahaifa ita ce wadda take a nan ne halittar mutum take tabbata babu yadda za a yi ayi mutum a factory babu yadda za a yi ayi mutum a laboratory in dai za a yi halittar ɗan adam sai an samu mahaifa to haka Allah ya tsara shi to wannan a cikin wannan akwai izina gare mu mai tunanin kan cewa Allah shine ya ta da halitta ka gani ba a yin wannan halittar sai a cikin abin da Allah shine ya yi yau da ana yin factory wanda yake za a rinka halittar dan adam hmm, kamar yadda ake zuwa cikin laboratory ake yin halittar kwayoyin cuta ake yin halittar a ake canje-canjen wato tsirrai ake canje-canjen kwari da sauran halittu yau da ana yin wannan da halittar dan adam da ba a san yadda mutum kuma zai zamanto ba wajen girman kai da tunƙaho da inkari akan Allah to amma Allah madaukakin sarki ya sanya yadda asalin halittar dan adam take ta zamanto aya akan gaskata allantansa akan gaskata kadaituwar Allah jalla wa ala to Allah ya sanya dan adam a cikin wannan mahaifa ya kira shi qararun makin alqarar shine bigire wuri almakin wato waje wanda yake tabbatacce daga makna daga tamkini waje wanda yake tabbatacce baya gushewa to mahaifa haka take aka sifa haka aka sifanta ta da wannan sifa wanda a cikin wannan akwai janyo hankalinmu mu yi bincike mu yi karatu mu gane yaya ita mahaifar ɗan take hmm? ya Allah ya sifanta ta da cewa qararun makin to mu karanta ilimin wato halittar ɗan adam mu karanta anatomy mu karanta physiology domin mu ga yadda mahaifar wato ɗan adam take yadda take a cikin mahaifa to Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a wajen ishara ga cewar iyakar abin da dan adam zai yi kenan in ya sadu da in uba ya sadu da uwa ya sanya ya zubar da maniyinsa a cikin mahaifarta daga nan wannan nutfa din da ya aka to shine Allah ya sanya shi ya ajiye shi anan to anan kuma Allah zai ta sha'aninsa Allah zai ta sha'anin halittarsa hatta waɗanda suke yanzu in vitro fertilization idan aka ɗauko ɗugon maniyin aka ɗauko a kwan aka hada su a cikin crucible a laboratory to sai kuma a mayar da shi cikin mahaifa a sa shi a cikin wannan kararun makin ɗin to wannan sanyawar a wajen Allah ce mu ne muka yi domin da wanda ka yi ta hanyar yadda Allah ya tsara na kayi aure ka je ka samu mata ka je eh, a cikin biyan bukatarka ba ma ka tunanin samun ɗa a lokacin kai dai kawai ka biya bukatarka amma ka yi abin da dama Allah ya riga ya tsara ya ce za a ɗauki ciki a wannan saduwar hmm? saboda haka shi ne ya sanya wannan maniyan a cikin nan wajen har ya zamanto a kafa Allah ya fara halitta tun mahalaknan nutufa sannan muka halicci wannan ɗugon muka halicce ta alaƙatan ta zamanto alaƙa wani abu wato gudan jini wanda yake mai ɗan farewa da bangon mahaifa an sifanta ta da wannan ulqa ita alaka din da cewa gudan jini ne saboda yawan jijiyoyin jini da suke zuwa suke shayar da shi abubuwan da abubuwa daga cikin daga cikin jikin mahaifiyarsa wanda da shi ne Allah maɗaukakin sarki yake sanya shi yake ci gaba halittarsa tana taba halittarsa tana ci gaba tana ci gaba wato wannan wata marhala ce a cikin halittar ɗan adam wanda a lokacin nan bai zamanto wani alamar cewar wato halitta ba ne kawai ya riga ya kai ya zamanto abinda kawai jini ne wadda za a yi barinsa sai dai kawai kaga jini babu ko da gudajin tsoka ma to amma an sifanta shi da sifar ɗamfara da makalewa wato yana makale da cikin mahaifa saboda wannan makalewar da ya yi shine abin da yake sanya masa yake samun ci gaban zukar wato yake yake zukar jini daga cikin mahaifiyar wanda da wannan jinin Allah maɗaukakin sarki yake ci gaba da canza halittarsa to an kawo shi da summa a nan wajen domin a nuna bambanci tsakanin marhalar da yake digon mani zuwa marhalar da ya soma zamantowa wato wani abu wanda yake a mai rai nasa daban wanda domin a ɗugon maniyin ɗugon maniyin ne suke zuwa da yawa miliyoyi guda ɗaya ne kawai shine wanda yake Allah zai halitta daga gare shi guda ɗaya ne kawai wanda Allah zai halitta daga gare shi ba za ka san lokacin da Allah ya yi wannan abin ba to ya ce sun nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudgha sai muka sai muka halicci ita A al'alaka ita shi wannan gudan jini Muzgatan ya zamanto wato tsokan nama wadda za a iya lankwame ta tsokan nama wadda aka tattauna ta wato shine marhala ta biyu yanda dan adam yake zamantowar wato kamar tsokan nama ne ya canza daga wannan gudan jini ya zamanto tamkar tsokan nama wadda yake an tauna ta wanda za ka iya ganin kamar alamar alamar sifar halitta a cikinta alamar sifar halitta da kai da alamar hannu alamar kafa amma duk a matsayin gudan nama tsokan nama guda ɗaya tauna wadda kamar in ka tauna ta da haƙorinka wannan alamun su ne kamar yadda haƙorinka yake nuna a alama a jikin tsokan nama idan ka tauna da za ka samu cingam ka tauna shi yadda za ka ga yayi to haka haka take fa khalaqnal mudghata izama sannan muka halicci wannan tsokar ta zamanto kashi fa kasawna al izama lahma sai muka rufe kashin da da tsokan nama thumma anshana ansha'nahu khalqan akhar sannan muka halicce shi wata halitta daban sannan a lokacin ne bayan ya riga ya zamanto sifar halitta Allah yana suranta shi a ran a lokacin nan yanda ya so shine al-musawwir kamar yanda ya ambata masa suna kuma yace huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine yake suranta ku a cikin wato mahaifan iyaye mata kaifa yasha yanda yaso yanda Allah ya so yayi mutum haka zai yi shi a lokacin nan ko ya zamanto mustaqimi ko ya zamanto ba mustaqimi ba ko ya zamanto kyakkyawa ko ya zamanto mummuna ko ya zamanto mai kama da uwa ko ya zamanto mai kama da uba yanda Allah ya so haka zai yi ba wani abu wanda za a ce shi za ka sha wanda in ka sha shi Shi ne zai sa ɗanka ya zamanto mai kama da kai a ce wai wani ruwa ne wanda zai zo daga wajen uban wanda in ya ba ma uwar ta rinka sha to ɗan zai kama da uba ko in ya ba ma eh, ko kuma wani abu wanda uwar za ta sha ɗan zai kama da uwa babu wani abu sai yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ya faɗa a farkon suratu Ali Imran yusawwiru huwa alladhi yusawwirukum inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah babu abin da yake buya gare shi a sama ko a ƙasa huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifar iyaye mata yadda yadda so to sannan muka sannan muka halice shi ya zamanto mutum wani daban nan aka kawo summa maimakon can a aka rinka kawowa da fa litta domin nuna kan cewa daga wannan marhalar babu wata sai wannan amma bayan ya riga an lullube wato a kasusuwa da nama bayan an lullube kasusuwa da nama to sannan kuma sai aka kawo summa muka halice shi ya zamanto wani mutum daban a lokacin nan an hura masa rai ya zamanto wani mutum daban wanda ko da an yi barinsa sai ga sifar halittar dan adam tare da shi waɗannan afuwar wanda suke ato guda bakwai min sulalatin min tsin nutfatan fi qararin makin sannan alaka sannan mudga sannan a mudga din ta zamanto idama thumma kasawna al-idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar marahil guda bakwai haka sayyidina ali ya ambata su a yace a lokacin ne shine zai zamanto kan cewa idan ka zubar da ciki to ka kayi ka zamanto al-mau'udatu wata ran wani ba yahudi a gaban sayyidina Umar yana musu suna musu ya kawo cewar wato yin azal mutum yayi azal wato ya hana a wato zubar da a maniyinsa a cikin mahaifar uwa don kada ta ɗauki ciki suka ce wannan yana daga cikin wato bunne a binne e, e, binne jariri da ransa wato ta wata fuska shine a a a sai sayyidina ali yake cewa a'a ai almau'uda abin na yaro da rai ba zai zamanto ba sai idan ya gama cikar marhala guda bakwai sannan ya karanta wannan ayar walakad laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin sai sayyidina umar ya ce masaidina ali sadakta a tsalallahu baka'ak Allah ya baka yawan rai an ce daga nan ne aka samu wannan kalmar an ce Saidina umar shine farkon wanda ya wannan addu'ar a baka'ak Allah ya tsawaita wanzuwarka a duniya wato Allah ya baka tsawon rai eh. shine ka ji su kuma yanzu suna cewa tal'umrak eh, larawa eh, <laughs> eh, wato Allah ya baka tsawon rai ah, to waɗannan su ne marahil ɗin guda bakwai to bayan Allah ya bayyana wannan sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin don haka alkhairan Allah sun yawaita mafi kyawun masu halitta wato Allah ya yi kansa kirari da kansa akan wannan halitta ta akan wannan halitta da ya yi wanda yake nuna gwanintarsa ya sufanta kansa da sufar ahsanul khaliqi mafi kyawun masu halitta kuma ya ce alkhairinsa ya yawaita tabaraka bi ma'ana alkhairin Allah ya girma yanda Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam domin halitta ita ce ni'ima babba shine ya zamanto da kai babu ne fa kai aka mayar da kai wani abu wai samamme da aka yi fa babu ni hmm. hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin wani wani zamani wani lokaci cikin zamani bai zo ma mutum ba wanda bai zamanto wani abu abin ambato ba babu shi kwata-kwata zero akwai abin da ya kai zero hmm. akwai abin da ya fi zero lalacewa zero babu kai kwata-kwata amma Allah ya kawo ka to a cikin wannan akwai ni'ima babba shi yasa Allah ya yabi kansa yace tabaraka alkhairinsa ya yawaita wato yadda yayi ni'imar samarwa daga babu ya samar ko ba wanda yake da ikon yin wannan sai Allah sannan ya yace kansa ahsanul khaliqin wato shine fiyayyen waɗanda yake suke a masu yin halitta wato babu gwani a cikin halitta irin halittar Allah kai ka duba ka ga inda Allah yake yin mutum ka duba ka ga mutum yanda Allah maɗaukacin sarki yake ƙera kyau duba a kissar annabi yusuf mm. falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim da sai ga annabi yusuf mm. suka girmama shi har suka yanke hannuwansu ba san suna yanka saboda ganin kyau sun dimauce sun ɗimauce to waye waye gwani wajen halitta irin babu irin halittar Allah hmm, babu halitta irin halittar Allah shi yasa duk irin abin da dan adam zai yi ba za yi ba za ka taba ganin yayi abu wanda yake mai kyau irin kyan halittar Allah ba yayin da ake san dan adam ya samu nutsuwar zuci ta hanyar ganin abin da zai kawo masa kwanciyar hankali sai a kai shi cikin wani tsibiri ko sai a kai shi cikin wani lambu wanda Allah madaukakin sarki ya halitta kyakkyawa sai a sashi ya rinka ganin wannan sai zuciya su tunzu ya ga halittar Allah mana to babu mai kyan halitta irin Allah to Allah ya yi makansa wannan yabo kuma shi yasa yake daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi a cikin sujada kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali a cikin sahih muslim cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a sujada yana cewa sajada wajihi lillazi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin in yayi zai ce Allahumma laka sajadtu wa bika wa laka aslamtu wa bika amantu Allah gare ka ne sujada kuma gare ka na mika wuya da kai ne imani fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta ya tsaga jinta da ganinta wa shakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul halikin alkhairin Allah ya yawaita mafi kyawun masu halitta yayin da ka sunkuya ka sa fuskarka a ƙasa ka karanta wannan kai wannan kirari ga Allah to haka annabi sallallahu alaihi wasallam a gabawan Allah kamilan kenan bawan Allah kamili sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin Allah yafi kowa sanin abin da za a yabe shi da shi kuma ya yabe shi da abin da ya cancance shi saboda haka ba mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan sannan Allah ya ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan wannan wato bayan wannan halittar na anshana halqan akhar din bayan ya halicce ku wani halitta daban in ku bayan wannan lamayitun masu mutuwa ne lallai tabbas masu mutuwa ne aka yi shi da takidi wato kamar kan cewa kuna inkarin za ku mutu ne domin nan wajen bigire ne na bigiren wa'azi sannan lallai ku masu mutuwa ne bayan wannan wato abin gaya muku abin da yake kun sani amma a tunatar da ku cewar duk bayan inda kun zamanto halitta to an halice ku ne don ku mutu hmm, kamar yadda masu hikima suke cewa lidulil maut wa bunulil kharab ku haihu don ku mutu kuma ku gina don kuma yadda shi ya zama kufai duk abin da ka gina karshen ta zai zo ya zama to kango nan gaba saboda Allah shine kadai mai baka'i amma ku Allah ya riga ya rubuta muku fana'i sannan ku bayan nan masu mutuwa ne thumma innakum ba'da zalika eh, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ku ranar alkiyama waɗanda za a tayar ne to wannan ba a yi taukidi ba tare da cewa suna inkarin ba'as hmm? saboda abu ne wanda yake tun da ya yi halittar farko ya yi halittar nan ta biyu abu ne wanda yake sananne saboda haka ba sai an yi muku taukidi ba dalili ya tabbata gare ku kan cewa zai tayar da ku tun da shi ya faru halittar farko hmm? a fa'ayi na bil khalqil mun kasa ne mun gajiya ne da halittar farko hmm? ballantana a ce har su rinka yin shakka akan sabuwar halitta yi ba mu gajiya ba kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wato wato ya halice ku ya ce wa huwa alaihi shi halitta ta biyu din hmm, halittar da za a yi mayar da ku bayan halitta huwa a ahwanu alaihi ya fi sauki a gare shi daga wato a ai ma'ana daga halittar farko din don an halice ku daga babu daga baya kuma ya zo ya halice ku bayan da ku babu wannan ai ya fi sauki bisa ya zamanto kan cewar wato a halitta ta biyu ta fi sauki bisa halitta wadda yake ta farko kamar yadda a a Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin a cikin suratun rum a ƙarshen wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun wa lahu man fi as-samawati wal ardi kullun lahu wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda ya faru halitta sannan ya mayar da shi kuma wannan mayarwar shine ya fi sauki a gare shi to saboda ya fi sauki kuma dalili ne kan a farkon halittar dalili ne a kan cewa zai sake wata halittar shi sa sai ba a yi taukidi ba sai kawai aka ce thumma to ba a tub'atun sannan ku ranar alkiyama za a tashe ku to wani ya daga cikin ni'imar alkur'ani da ni'imar addinai waɗanda Allah ya aiko da manzanni a da su suna gaya mana abinda wanda wato zai amsa mana babbar tambaya me zai faru gare mu bayan mun mutu idan mun mutu me yake faruwa a gare mu to abin da zai baka jawabi akan wannan tambayar yana daga cikin abin da yake ba mu dan adam nutsuwa wanda bai yi imani ba bashi da wannan nutsuwar kuma yana cikin damuwa wadda babu abin da zai gusan masa da wannan damuwar illa wannan imani da yawa waɗanda suke fadawa cikin shaye-shaye waɗanda suke fadawa cikin rudu da waɗanda suke fadawa cikin bakin ciki na wanda ba san dalilinsa ba wancewa to rashin sanin amsar wannan tambayar cewa me zai faru gare ni bayan na mutu saboda haka ko sun yi abu abinda zai mantar da su wannan tambayar suke so to a thumma innakum ba'da zalika lamaytun thumma innakum yawm alqiyamati tub'athun sannan Allah ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a sara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنة جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة جنات من نخيل وأعناب أعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تؤمنون Allah ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq haƙiƙa mun halicci hanyoyi guda bakwai a burbushinku wato a sama da ku wa ma kunna anil khalqi ghafilin kuma mu ba mu kasance marafkana ga barin halittar mu ba Allah ya ce bayan kafa hujja da halittar dan adam da abinda wannan ya kunsa na halitta wanda wannan ayoyi da muka karanta su na halitta suna kiran mu ga wato bincike akan yadda Allah yake yin halittar dan adam a cikin ciki ilimin embryology mutum in ya karanta shi zai ga abin ban mamaki na yin Allah wanda dalili ne akan kadaituwar Allah da kuma cewa babu wanda ya yi tarayya da shi saboda wannan abu ne wanda yake muna gani babu mai yi in ba Allah ba to sai kuma Allah ya janyo hankali ya zuwa ga halittar sama domin kamar da dama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a sassa a sassa shine halittar sama wa fi anfusihim da kuma a cikin kawukansu shine a cikin halittar ɗan adam in ka tsaya ka binciki ka wato za ka ga ayoyin Allah hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne idan da wannan binciken ilimin nan inda zuwa a karanta wannan ilimin zai nuna cewa wato ba zai nuna alkur'ani gaskiya ba ne alkur'ani ba zai faɗi haka ba saboda mutum baya takara da abin da ya san kan cewar ba zai sha ba amma alkur'ani shine ya faɗa ya ce za mu nuna musu ayoyinmu a sassa a cikin halittar halitta wato halittar halittar a sassan sama halittar sama da kuma cikin halittar su su kansu 'yan adam har sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne wato in dai ka wato in bincike a cikin halittar sama da halittar dan adam za ta kai ya zuwa ga ka tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne idan da ba zai kai ya zuwa ga haka ba alkur'ani ba zai faɗa ba kuma ba zai kira kan ai bincike ba saboda haka wanda ya nuna kan cewar duk abin da ya zo a cikin alkur'ani ya dace da abin da hankalin dan adam wato zai kai ya zuwa gare shi to nan Allah madaukakin sarki ya ce hakika mun halicci hanyoyi guda bakwai an fassara hanyoyi guda bakwai da cewa sammai guda bakwai wanda Allah ne kaɗai ya san iya su waɗansu kuma sun fassara su da kan cewa ma'ana wato tafarkan halittun Allah na sama guda bakwai wanda su ne sanannu musamman ganin da ya ce fauƙakum a samanku wato abu ne wanda yake in kuka tsaya kuka daga kanku za ku gani hmm. ma'ana za ku ga hanyoyin nan guda bakwai su ne taurari guda bakwai wanda da rana da wata da zuhal da mushtari wa'annan wanda ake ce musu alkawaki sayyara hmm? wato mun halatta muku hanyoyinsu kowanne daga cikinsu yana da falaki rana tana da falakinta wata yana da hanyarsa da yake bi a taurarin nan da zuhra da utarido da mushtari da zuhal duk kowanne daga cikinsu su ne mercury da mars da, da venus eh, da jupiter waɗannan taurarin waɗanda ake ganin su guda bakwai ɗin sanannu ne kowannensu da wato hanyarsa ba wai ya nuna kan cewa wannan su ne kaɗai hanyoyin da Allah ya halitta ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu sama'i zatil hubuk na rantse da sama ma'abuciyar hanyoyi sama cike take da hanyoyi hmm, Allah ne kaɗai ya san iyakarsu saboda galaxies banda su taurarin idan taurarin kuma suka haɗu da waɗanda suke kewayawa akan kowane tauraron ita kanta wata duniya ce guda galaxy kowanne daga cikinsu biliyoyi ne Allah ne kaɗai sun iyakarsu shi sa ya kira sama ɗin zatul hubuk cike suke kowanne kuma kullum fi falakin ya kowanne yana linkaya akan hanyarsa babu mai karo da juna sai da umarnin Allah to wannan duk saman ku ne Allah ya ce ya halitta a saman ku domin wato ku ɗaga kai ku gani akwai abin da za ku gani in kun daga kai da idanunku akwai wanda yake sai kun sanya abin tabaran hangen nesa telescope shi kansa tabaran hangen nesa ma telescope din akwai wanda yake na musamman wanda shi ba ido ne yake gani daga gare shi ba abubuwa ne yake ganowa na a mauja waves wanda halittun Allah da suke sama suke fitar da shi wanda kowanne daga cikin wannan wave ɗin. wani ilimi ne wanda aka tsaya aka bincika sai a gano abubuwa na ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya niyyar ya buɗe ga halittar ɗan adam yi a gwargwadon abin da za su iya sani duk ya ce faukakum a saman ku to in ka tsaya kai bincike za ku gani wannan duk yana nuna halittar Allah kun san babu wani wanda yake da wata sama in ba ta Allah ba ita ke nan guda ɗaya to sai Allah ya ce wa makunna anil khalqi ghafilin mu ba marabta ma bane gabarin halitta wato mun san halitta da abin da suke bukata ba mu gafala da abin da zai amfani su ba shi yasa muka yi wannan domin saba a tsara'ik dinnan hanyoyin nan guda bakwai akwai fa'ida ga 'yan adam hmm? sanin tafarkin tafiyar rana akwai fa'ida gare su na yin lissafinsu na sanin jujjuyawar yanayi jujjuyawar yanayin daga sanyi zuwa zafi zuwa damina da shi ne suke sani daga hanyar daga falakin tafiyar ah, rana daga falakin tafiyar wata shi ma suna sanin lita'alamu adadin sinina wal hisab kusan adadin shekaru da kuma lissafin mu'amalolin da za ku da kuma tafiyar sauran taurarin nan domin ku gano hanyoyin inda za ku yi tafiya kafin a ce an yi satellite da gps din nan da captain din jirgin ruwa dole sai ya ilimin taurari yanda idan ya domin idan kana cikin teku in kana cikin teku babu musamman da daddare ba san ina kake yi ba in kai tafiya a cikin jirgin ruwa a cikin teku hmm, gabas da yamma kudu da arewa duk ɗaya ne ba bambanci ba za ka iya taɓa gane ina kake ba saboda shimfiɗaɗɗen duhu ne kawai kake gani to sai da ilimin taurari ɗin nan Allah da ya sanya waɗannan saba a fara'iq da haka za ka gane inda kake to cewa Allah ya sanya muku wannan ya nuna kan cewa ya san da ku kuma ya kula da ku shi yasa ya sanya muku wannan to sannan kuma za ku yi musun Allah wannan abu ne wanda yake zai zaburar da mu kan mu gode ma Allah kan cewa Allah ya kula da mu Allah ya san abin da muke bukata kuma ya shirya mana wannan abin da muke bukata din shi ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin mu ba marafka ne ga barin halitta ka duba ka gani duk abin da dan adam yake bukata Allah bai gafala ba bai manta ba ba kamar dan adam bane sai ya gama tsara gari ya gama tsara gari sai ya tuna cewa a'a ashe ba a hanyar ruwan kwatami ba ya rinka tunawa ashe ba a yi wannan ba ashe ba a yi wannan ba sai ta kawowa amma shi ko Allah ya sanya dan adam dukkan abin da zaka sura dan adam yana bukata akwai shi a cikin halittar Allah shine wa ma kunna anil khalqi ghafilin mu ba mu zamanto marafkana gabarin halitta ba a gabarin halitta da abin da suke faɗa kuma kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul mulk ala ya'lamu man khalaq wanda yake shine ya halitta ta yaya za a yi ba zai sani ba wa huwa al-latiful khabir alhali shine mai tausayi ko mai cikakken sani ta yaya za a yi ya zaman to kan cewa bai tanadan ma halitta abin da suke bukata ba to sannan Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin kuma muka saukar da ruwa daga sama da gwargwado wato iyakantacce bai zaman to kaɗan ba wanda yake ba zai wadatar ya abin da ake bukatar ruwan yayi ba ko ba zai zama mai yawa ba ya sa ambaliya ya zama ba za a iya rayuwa ba sai sa wani lokaci sai ga sake shi da ambaliya dan ya nuna kan cewa idan ya so in wa inna sha nughriquhum fala sariha lahum wala hum yunqadun idan muka so sai mu nutsar da su ya zama to babu kururuwa a gare su ko babu mai yantar da su wani lokaci sai ga sake irin wannan ga waɗansu ga lokaci lokaci al'umma al'umma to amma yanda galibin saukar ruwan da Allah yake yana saukar da shi ne bi kadari da gwargwado iyakantacce hmm? iyakantacce a aune yake a aune yake sai lokacin da Allah ya so ya halakar da da da Allah ya so ya halakar da mutanen annabi Nuhu sai ya zama to an cire wannan gwargwadon kawai aka saki ruwa hmm. Hmm. Eh, abin nan bima'in munhamir da ruwa wanda yake mai kwarara ba shi da iyaka ko ba haka haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa lokacin tufan daga sama da ƙasa sannan kuma aka ce um, fafata hana abuwa ba sama'i bima'in munhamir muka buɗe ƙofofin sama da ruwa wanda yake mai kwarara da yawa to amma galibin saukar da ruwa wanda Allah yake yi nan ima wanda da shi ne masdarin rayuwa daga shi ne Allah yake kawo rayuwa to bi kadarin da iyaka gwargwado mm, a aune yake shi yasa ka gama a masu ilimin meteorology suna sanya a suna sanya mikiyasin ruwa suna cewa 35 mm of rainfall mm, milimita kaza na ruwa milimita kaza na ruwa an saukar da ruwa milimita kaza saboda haka Allah yake saukar da shi da idari iyakaci ku ku je ku karanta abin da Allah ya yi to Allah tun ya gaya mana cewa haka yake yi da gwargwado fa askannahu fil ard sai muka sai muka sai muka zaunar da shi muka ajiye shi muka tabbatar da shi a cikin ƙasa abin da Allah ya tabbatar na ruwa a cikin ƙasa shine Allah ya sanya shi ya shiga cikin ƙasa um, ya zamanto an taskance shi a akwai wanda ya saukar da shi a ƙasa ya rinka gudana shine ƙoramu da koguna mm, da gulbai ga sunan kuna ganin sa Allah ya sauka muku da ruwa sannan ya ajiye muku shi sai ku rinka zuwa kuna ɗiba daga nan ku yi dam mm, daga nan a kusa famfo ku zuko ku yi ban ruwanku ya saukar da wani kuma a cikin ƙasa a cikin can can ƙarƙashin ƙasa wanda daga baya kuma sai Allah ya fitar da shi a matsayin idaniya ta rijiyar burtsatse ko kuma kawai ka ga a ruwa ya tsaga ƙasa mm, ya tsiho mm, irin ruwan da ake kwasa daga daga dutse irin siyan yankari nan da sauransu ba eh, to duk daga ruwan da Allah ya ajiye shi ne a cikin ƙarƙashin ƙasa mm, underground water wanda ake ce masa wanda idan aka tashi aka yi haka sai an je can an fasa dutse sannan sai a fitar da shi ka duba ka gani ta yaya aka yi ruwan da Allah ya saukar da shi daga sama har ya je Allah ya sannan ya biyar da shi cikin ƙasa har ya tara shi a ƙarƙashin dutse da ba za a kai ga wannan ruwan ba sai an fasa dutse sannan za a fito da wannan ruwa duk Allah ne ya yi wannan wa inna ala zahabin bihi laqadir kuma mu masu iko ne akan mu tafi da wannan ruwan ku neme shi kurasa ya zama to water table din yayi can kasa ku yi hakar ku yi hakar ku yi hakar ba za ku kai zuwa gare shi ba wal ara'aytum in asbaha ma wal ara'aytum in in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum in ma'i ku duba ku bani labari idan ruwanku ya wayi gari ya nitse ya to babu shi ya nitse ga baki daya kun neme shi kun rasa waye zai zo muku da ruwa wanda yake mai daɗi babu sai Allah to shine yace wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu ma su iko mu tafi da shi ne to wannan ganin a duk kun ga kwadaitarwa ne akan godiya ga Allah fa an sha'ana lakum bihi jannatin sai muka halittar muku da wannan ruwan muka halitta muku wato lambuna min nakhilin na dabinai wa a'nabin da inubai nakhil jam'i ne na dabino dabino iri-iri ne in ka je madina a kofar kasuwar dabino za ka ga sunayen dabine guda 28 kowanne kalarsa daban ɗanɗanansa daban dabinan madina kenan kawai hmm? saboda haka jam'i ne wato lambuna na dabinai iri-iri wa anabin da inibai haka inibi kaga kore kaga ja kaga baki hmm? ga sunan da ruwa ɗin ne La kum fiha fawakihu kathira kuna da kayan marmari masu yawa a cikin waɗannan wato lambuna kayan marmari abin marmari shine abin da zaka ci ba dan ka ci ka take ciki akan sa zaka rayu ba dan ka ci ne dai dan marmari mm, abin da yake a a zaka ci sannan ka ci abinci bayan ka ci kun ga shi yasa a aka fara ambatansa kafin ambaci abin da za a ci wanda yanzu abin da ilimi yake faɗa kenan malaman mu na musulunci tuni suka faɗe shi kan cewa in kana son ka samu lafiya ka soma cin kayan marmari kafin ka ci abinci eh, to kaga sai da aka ce lakum fiha fawakihu katira kuna da kayan marmari masu yawa a ciki wa min ha ta'kulun kuma daga ciki kuke samun abin da za ku ci sai ka gani daga kayan marmari sannan abin da za a ci wato a cikin lambuna ɗin kuke samun abin da za ku ci domin a lambunan kuma sai a yi wato noman alkama a ciki kuma hatta shi kansa dabino dabino da inibi yana da sifar kayan marmari yana da sifar kayan abinci yayin da ake cin sa sabo rutsab to abin marmari ne idan ku ya riga ya zamanto busasshe to ya zamanto abinci sai a ci dabino tare da kurasa inibi yayin da ya zamanto busasshe ya zamanto zabib shi ma ya zamanto abinci shi yasa sai a shi yasa yake cikin a kayan abinci da ake aunawa hmm? kuma riba take shiga cikin sa kamar dabino wa shajaratan takhruju min turi saina kuma ya halitta ya halitta ya halitta a gare ku ya halicci wata bishiya takhruju min turi saina da take hudowa da take tsurowa daga dutsen saina a cikin kira'ar 'yan kufa kenan turi na'a kira'ar jumhur kuma turi sina'a dukkaninsu suna ne na turi sini shine mantikar sina wadda take tsakanin misra a wato tsakanin suwais da akaba suwais a cikin misra akaba a cikin jordan wannan sahara din to asali wato bishiyar da ake nufi anan bishiyar zaitun saboda bishiya ce wadda take ta yawaita a wajen kuma a bal waɗansu malamai suna cewa ma wannan ayar ta nuna kan cewa asalin zaitun asalin bishiyar zaitun daga tsoro saina ne duk inda daga baya aka zo aka samu zaitun kamar sauran da aka zo aka shuka take yi kamar a sauran kasashen sham da irin kasar su turkiya da portugal da tunis da morocco da spain duk wannan asalin zaitun mm, zaitun daga turu ne saboda gashi Allah ya faɗi ta wa shajaratan takhruju min turi saina da bishiya wadda take muka halitta halitta muku bishiya wadda take fitowa daga turu sina tambutu biddoni tana fitar da wato tana tsurowa da mai wato man zaitun man da yafi komai lafiya ah, man da yafi komai lafiya shine man zaitun babu cholesterol a cikinsa mm. shi yasa za ka ga aka ana cewa mutanen italy yawanci ba su da ciwon zuciya saboda yawancin man zaitun da suke yi mm, da irin mutanen tunis nan da sun mutanen lebanon saboda yawancin zaitun to ita bishiya ce mai albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamar yadda allah ta'ala ya faɗa a yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiya ya sifanta ta da cewa shajaratun mubarakatin zaituna bishiya mai albarka ta zaitun saboda haka bishiya ce mai albarka to man ta ma mai albarka ne man zaitun wa sidghin lil akilin kuma wato abin haɗi abin haɗi ga masu cin abinci wato abin da shi wannan man na zaitun mai ne saboda haka za a iya haɗa abinci da shi za a iya dafa abinci da shi za a iya yin fitila a samu haske da shi sannan kuma za a iya haɗa abinci da shi ma'ana a yi miya da shi shine ka ɗauki a gurasa ka rinka tsoma ta a cikin mai na zaitun kana ci abinci ne wannan shine sibir wato miya abinda ake rina abinci da shi an kira shi rina saboda ana lullube abinci da shi ana lullube tuwo ko a lullube gurasa sannan a ci don ya zama tokan cewa abin haɗawa wato abinci yana buƙatar abin haɗi hmm, abinci yana buƙatar abin haɗi haka wannan ilimin nutrition ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu a cikin alkur'ani sannan ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra kuma kuna da abin lura abin izina akwai abin izina a gare ku fil an'ami a cikin wato dabbobin ni'ima dabbobin gida su ne raƙuma da shanu da tumakai da awakai nuskikun min fi butuniha muna shayar da ku daga abin da ke cikin cikunan su shine madara madarar shanu da madarar raƙumi da madarar akuya da madarar tinkiya wannan duk kowanne daga cikin ne na madara wanda ana jin daɗinsa sa hmm? hmm? shine kun ga na farko kenan kuna samun madara a ciki walakum fiha mana walakum fiha kuma kuna da ababan amfani a cikin dabbobin nan masu yawa za ku yanka su ku ci namansu? su za ku fede su ku ɗauki fatun su ku yi tufa da su har yanzu irin tufar wool ɗin da ake yin wool ɗin da ake yin irin rigunan sanyi na mutanen Morocco mm, yana daga cikin wool wanda yake mai tsada mm, kuma kaga in suka gyara aka gyara wannan fatar da wannan aka gyara wannan gashin aka yi mata wato riga irin malifi din nan malifi eh, eh, eh, ana yin falmaran da ita a yi jabba da ita daga irin abin da ke ce malifi za ka gan shi da ni'ima da kyau to wani duniya daga cikin abubuwan amfani gare ku wa min hata akulun kuma daga cikin dabbobin nan kuke ci wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma a kansu a kansu waɗannan dabbobi ake ɗaukan ku kuma ake muku laftun kayan ku wa alal fulki da kuma akan wato a jiragen ruwa wato waɗannan duk fa'idodi ne duk Allah ya shirya muku wannan duk wannan ƙarin bayani ne akan cewa wa makunna anil khalqi ghafili mu ba ba bane ga barin halittar mu Allah madaukakin sarki ya tara muku ni'ima wanda babu abin da ya rage ku babu abin da ya rage bayi halittar Allah illa su miƙa wuya su bauta ma Allah jalla wa'ala kada su yi tarayya da shi da waninsa a cikin bauta to da wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo hujjar tauhidi na wato hujja akan ta Allah a wanda muminai su da masu abin da suka riga suka yi kenan wanda aka buɗe ayar da wato kirari a gare su akan cewa sun rabauta saboda imaninsu to ba abin mamaki ba ne ya zamanto sun samu rabauta saboda su suka kasance a kan abin da waɗannan ayoyi suka yi bayani wato suka bayyana na abin da zai wajabta a imani da Allah to su sun kasance a kan wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya buɗe basirarsu sun zamanto wato masu zuciya wato sun zamanto masu ilimi masu zuciya wadda take rayayya saɓanin wanda yake yana ganin waɗannan ayoyin amma ya bujire uh, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyi a sama da ƙasa suna wucewa da su amma su sun bujire daga barinsu to muminai kuwa su ne suke waɗannan ayoyi suka zamanto kullum suna izina da su suna ganin su to Allah maɗaukacin sarki ya ƙara buɗe zukatanmu zuwa ga ganin ayoyin alkur'ani wato a cikin halittar Allah makaranta karatu za ka yi mai tarin yawa halittar Allah littafi ne babba to amma yana buƙatar abin da zai taimake ka wajen wannan babban abin da zai taimake ka a cikin wannan a cikin wannan karatu shine imani imani ya zama to kana kokari ka ga wato ayar Allah a cikin duk abin da yana halitta wannan ƙoƙarin da kake yi ka ga hikimar Allah da ayar Allah a cikin ayyukan nan nasa ka ga sifofin Allah a cikin halittarsa a cikin abubuwan da ya yi to wannan sanin wannan shine zai sanya ka yi karatu wato na nutsuwa ka yi karatu wanda yake mai haske to sannan kuma shi kansa kai binciken ilimi kai binciken ilimi na abin da wannan halittar yake abin da ilimi ya nuna shi kansa zai taimaka ma mumini akan daɗa gano ayoyin Allah saboda haka irin abubuwan da kuke gani irin su national geographic nan suke a magazin ne da kuma yanzu ma suna da channel ta television wadda suke national geography wanda babu abin da suke illa kawai filafilai suke kawo akan halittar Allah da cikin duniya halittar wani lokaci sai halittar teku wani lokaci sai a halittar sararin samaniya wani lokaci sai a halittar kan tsaunin duwatsu wani lokaci sai halittar wajen kankara wani lokaci sai halittar wajen cikin hamada wani lokaci su halittar cikin kungurmin daji irin na amazon din nan kullum a ciki suke yin waɗanda sun sadaukar da rayuwarsu akan wannan amma su kuma wato imani shine suka rasa shi su haɗa wannan abin da Allah sun kasa to kai mumini da Allah ya baka ikon haɗa wannan da Allah to ka tsaya ka kalli wannan sai ka samu ayoyi masu yawa kuma shine din kamar Allah yanda Allah maɗaukakin sarki yake kiran mu ga duba ya ce walƙad halakna mun halitta a sama da ku kira ne kan mu duba sama da mu to kamar inda za mu duba sama da mu to mu duba kewayen mu ulin zuru ma za fi wa ce wal'ar ku duba abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa ma tukuni al'aya tuwa wan an ƙaunin layu minu amma ayoyi da gargaɗi da wa'azi ba sa wadatarwa ga waɗanda suke ba sa imani ba za su amfani wanda ba sa imani ba to masu imani kenan kaga in muka duba ma'ada fi samawati wal ard abin ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa to wannan in ya haɗu kuma da wa'azi wannan zai amfani waɗanda suka yi imani Allah ka rayar da zukatan mu ka ba mu zuciya zukata masu rai abinda kuma ake nufi kenan zuciya ta zama to mai rai abinda yake rayar da ita kuwa ambaton Allah ambaton Allah tare da tafakkuri tare da zurfin tunani kada ka zama to kawai wanda zai tsaya da zahirin abubuwa ba ka tsaya ka yi lura ka yi izina ka bincike ka zurfin tunani domin ka gano ayoyi wannan shine wanda shine ibada ibada ce shi kansa wannan ka tsaya kana yin wannan ibada ce na'am Allah ka suka zukatan mu da hasken alkur'ani subhanakallahumma wa na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk